shahararren mawaƙi tauraro kuma mai haskawa wanda ake jin daɗin waƙoƙinsa assalamu alaikum jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci wato a cikin tashar tamu mai albarka tashar sarauniya 24 tv mai sauraro idan yau ne farkon ziyarta ka a cikin tashar tamu ka danna mana alamar subscribe kana ka danna karawa ana ka danna like akan wannan bidiyon shahararren mawaƙin nan wato tauraro mai haskawa wato kawu idan sarki ya saki wata waƙa. mai matukar daɗi kuma wacce wannan waka da kawo dan sarki ya saki wace waka ce ta soyayya mai matukar daɗi wacce take da daɗi sosai wacce take ratsa zuciyar masoya na masu sauraron waƙoƙi masu bibiyar mu a cikin wani tanya ta mai albarka wato tashi sauran yadda ko tv a yau mun zo muku da wata zazzafa waka wato ta shahararren mawaƙin nan wato tauraro wanda yake haska wato a cikin wani shekarar ta 2022 wato ɗaya daga cikin albam ɗin nashi wato kawo dan sarki mai da kuka sani shahararren mawaki kawo dan sarki mawaki ne wanda ya kware wajen kawo wato zafafan waƙoƙi na soyayya da ilmantarwa da mafaɗakarwa sai dai shahararren mawaki mawaki ne wanda ya fara tashi wato a cikin wannan shekarar wato ta 2022 wato shekarar 2022 wanda ma wannan mawakin mawaki ne wanda ya ci waka wato mai suna farmata wata ita ce ta daga tauraruwar shi ta daga darajar shi wato mawakin aka ji daɗin waƙoƙin nasa duba da shahararren mawakin wato kawo dan sarki a cikin wato 2022 cikin album nashi ya saki wasu waƙoƙi masu matuƙar daɗi wato masu rata zuciyar matuƙa mai sauraro ku ci gaba da kasancewa da wato a cikin wani tasha tamu mai albarka wato tashar sarauniya ta wato domin samun da waƙoƙi amma dan Allah idan yau ne farkon ziyarta ka a cikin wani tashar tamu ka daure ka danna mana alamar da aka rubuta subscribe kana ka danna mana karawar idan haka zai zai bana karfin gwiwa wato wajen kawo muku wato daɗaɗɗen bidiyo wato a cikin wani tashar tamu mai albarka domin kuma samun wato zafafan waƙoƙi na shahararren mawaƙa wato wanda suke haska wato a faɗin duniya kana ka danna like akan wannan bidiyon domin kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa a kowane lokaci kuma na tabbata idan har kai masoyin wato wannan shahararren mawaƙi ne wato kawu dan sarki zaka danna wato like akan wannan bidiyon kuma zaka yi sharing wato zuwa na wannan bidiyon wato zuwa group naku na wasau da ma Facebook wanda haka ne zai kara mana wato ƙarfin gwiwa wato wajen kawo muku wato daɗaɗan wato waƙoƙi na shahararren mawaƙa. kai tsaye ba tare da batar lokaci ba wato za mu saka muku wato wannan shahararren waka wato ta tauraron nan wato mawaƙi mai haska wato mai suna kawo dan sarki wacce wannan waka waka ce ta soya kuma mai matukar daɗi wacce na ɗaya bata za ku ji daɗin wasu wannan wakar sosai kuma wato a cikin wannan tasha ta mai albarka amma kafin nan mai sauraro dan Allah kar ka manta kai sharin din wato wannan bidiyon zuwa group na na WhatsApp da Facebook wanda hakan ne zai tabbatar mana da cewa wato kana son ayyukan da muke kawo wato a cikin wannan tasha ta wato tashar Sarauniya 24 TV amma kafin nan ka danna subscribe kana ka danna karwa domin samun ingantattun shirye-shiryen wato da mun saki a cikin wannan tashi ta mu albarka wato tashi sarauniya 24 TV mun gode da ziyartar ku wato a cikin wannan tashi ta mu albarka wato tashi sarauniya 24 TV kai tsaye ba tare da bata lokaci ba yanzu mu saka muku wato wannan fitar ta waka wato ta shahararren mawaƙin nan mai suna wato kawo ɗan sirri wato ta cikin album nashi na 2022 kai tsaye ba tare da bata lokaci ba ga wakar wato sai ku saurara lafazin kishi ya kore kishi ruwa. da ɗa ka zama kokowa ganiyar zama na da ke nan kin min garkuwa to masu sauraron mu da fatan dai kun ji daɗin wannan wakar da Allah kada ku manta ku yi mana sharing wato zuwa group naku na WhatsApp da ma Facebook mun gode da ziyartar ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka